بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar talata ranar goma sha takwas ga watan ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma take daidai kenan da ranar goma sha takwas ga watan uku wato watan march na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar allah Ta baraka wata ala ya kaddare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya so mu karanta gwargwadon abin da allah fahimtar da mu muna cikin suratul rahman allah ya mana jagora ita wannan sura suratul rahman da muka fara karatunta a jiya mun ji mafi yawan abin da Allah zai karantar da mu a cikinta shine ƙididdigo muna ko bijiro muna da wasu daga cikin ni'imomi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan adam daga cikin wanda Allah ya ma wannan halitta tashi dan mu ƙara gode mashi kuma mu bauta mashi suna da yawan gaske sai dai kaɗan ne daga ciki Allah ya bijiro su a cikin wannan sura in Allah tabaraka wa ta'ala ya jiya mun ji wasu daga cikinsu kamar saukar mu da alkur'ani kamar halitta mu da irin wannan halitta da aka halice mu wasu tafi kowace irin halitta girma da daraja da ɗaukaka da yadda Allah ya sanar da mutum yadda zai iya magana da yadda Allah ya hore mu da yini da kwana dan lissafi ya ba mu itatuwa waɗansu masu yaɗo waɗansu ko masu mikewa sama duka sun ni'imantawa a gare mu ya ya gina mana waccan sama ya ɗaukaka ta ya kai ta inda take da sauran ire-iren waɗannan dai inda Allah ta wata wa ta'ala dinga zayyano mana waɗansu ni'imomi da ya mana don mu ji daɗin yi mashi bauta duka an tuna mana wannan ne don mu gode mai to Allah ta baraka wata ala ya ci gaba da faɗi mana waɗansu ni'imomi waɗanda ya mana tun farkon fari wajen halitta babanmu kakanmu annabi Adam عليه الصلاة والسلام الله يتيم بسم الله ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ماء وخلق الجن من ماء من مارج من وخلق الجن من ماء مارج من خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر القرآن الكريم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalaqal insana min salsalin kal daga cikin ni'imomin da Allah ya ni'imta wannan dan adam da shi yace shine ya fara halitta mutum na farko annabi adam alaihi salatu wa salam min salsalin daga yumbu kasa yumbu ya yayi shi kamar kamar kasko kal kasko wanda za a kwankwasa a ji kwarar kwarar kwarar mai sauti haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fara gina babanmu kakanmu annabi Adam da ƙasa kala-kala aka cakuɗa aka haɗa da farar ƙasa da jar ƙasa da bakar ƙasa da yashi-yashi da daɓare-daɓaro da birji-birji kowane irin nau'i na ƙasa ne haka aka tattara aka cakuɗa aka samar da annabi Adam aka mulmula shi aka gina shi yanda ka san yar bebe shi nan kwance tsawon kamu 60 kamar yanda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamu 60 shine kafa 120 aka Allah ya halicci abin shi Ga shi nan kwarkwar kamar kasko yanda ka san tukunya da a kwankwasa a jena kwan kwan kwan aka Allah ya fara halitta shi ga hannu ga kafa ga kai ga ido ga kamar dai siffar yan bebe shi kuma Allah ya busa mashi ya tayar da shi mai rai Allah kwa wannan shine asalin ɗan adam daga kasa min haka lakanakum wa fiha nu'idukum wa ji kuma taratun ukhra Ɗan adam kasa ne asali daga kasa aka halice shi zai mutu a mai da shi cikin kasa ya riɓe ya zamo ƙasa. in alkiyama ta zo kuma daga cikin kasan nan za a tayar da shi don haka kenan akwai kyakkyawar alaka tsakanin mutum da ƙasa to mu lura ita ƙasa yi abuna ɗinta yi abuna madatta ma'ana ita ƙasa rayayya ce kuma kullum ƙasa rayawa take kullum ƙasa rayuwa take abin da ke nuna mana haka kalli da muke jefa iri a cikin ƙasa busasshe masara da ta bushe dawar da ta bushe shinkafar da ta bushe ita muke zuwa mu tona ƙasa mu rufe da mun tona ƙasa mun rufe ga ta fito ta rayu duk abin da ya dangane da ƙasa to yakan yi rai ne Duk abin da ya dosare da ƙasa yakan rayu ne ina fatan mun rike wannan Allah ya ce wa kalakal janna min marjin min nar sai muka halicci aljanu su kuma daga harshen wuta al-marij da ake cewa marij wutar da ba hayaki cikinta wutar da ba ta tare da kowane irin hayaki sun tsar wutar turan wutar in kana son ganin wannan kunni irin abin da ke ce mu rasho din nan ko irin rasho na da za ka ga wutar har tana wani kore kore tana wani algashi algashi saboda ba saboda ba tare da hayaki irin wannan harshen wutar turan tsintsar wutar to da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci aljanin farko ya halicci uban aljanu ana ganin shi ne shedan kamar yadda ya zo a mafi yawan malamai suka tarafewa shedan ne uban aljanu Shi ne farkon halitta cikin aljanu akwai kuma wasu wata magana ba wannan ba amma dai wannan shi fi shahara to lura ita kuma wuta menene ma maddar duk abin da ya haɗu ita kuma ya lalace ne duk abin da ya haɗu da wuta to shi kuma ba zai rayu ba zai mutu ne ana fata an gane zai lalace ne ɗebi ƙwayan masara guda goma ka kasa su biyu ka jefa biyar cikin tabo ka jefa biyar cikin wuta bayan kwana biyar ka dawo wanne ne zai rayu cikinsu wanne ne ba zai rayu ba na taɓan nan da ka jefa za ga sun tsoro in ka bata za su ba da ƙwayoyin masara masu yawa inda ka jefa cikin wuta ko sun kone kenan har abada ina fata mun gane a ga bambanci ke na tsakanin mutum da aljani bambanci ke tsakanin annabi adam da shaidan an fahimci wannan ko wannan fifikon daraja ne da Allah ya fifita mu da shi ashe ni'ima ce da Allah ya ni'imta mu da ita to fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban wace ni'ima ce ta ubangiji ta sa kuke karyatawa wannan ni'ima da ya muku dai fifita ku akan da abin da ya halitta ita ce kuke karyatawa wannan kenan wannan jimla fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban an maimaita ta a cikin wannan sura as-sau 31 har sau talatin da ɗaya wata rana abdullahi bin abbas yake cewa ƙara'a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta muna sotar rahman hatta katamaha har sai da ya kai karshe muna saurare tun daga farko har karshe sun makal daga nan sai manzan allah ya ce mana ma ni arakum sakituna yanzu kun yi shiru ne ya na ji kun yi shiru liljinni kanu ahsana minkum radda aljanu sun fi ku kyakkyawan mai da raddi akan wannan sura ashe manzan Allah taba karanta mu aljanu ita kamar yadda ya karanta mutane ita kenan yace ma qara'atu alaihim hadhihi alaya sanda nake karanta mu aljanu wannan sura ban taɓa karanta wannan aya ba ba bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wacce ni'ima ce ta ubangiji take sa kuke ƙaryatawa, illa kalu ba ce gaba ɗaya sun daga sautin sun ce wala bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu walakal hamdu Allah ko ce wallahi ba mu ko komai cikin ni'imar ka ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka wala bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu walakal hamdu ita sanda aka kai wata wannan aya aljaru sai faɗo wannan sun nake karanta musu ita wannan shi ya kawo mu akwai musulmin kwarai kenan cikin aljanu akwai na kwarai Allah ka taimake mu rabbul ni wa rabbul magharibain fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban na'am Allah ya ce rabbul ni. shi Allah da ya halitta ku da wannan fifikon darajar daukaka to shi ne ubangijin mahuda rana guda biyu wa rabbul magaribai kuma shi ne ubangijin mafaɗa rana guda biyu ka ji wani ilimi kuma ashe mahuda ranan nan guda biyu ne mafaɗar ta ma guda biyu ne tambayi waɗanda suka san ilimin sararin samaniya za su faɗi maka akwai inda rana take fitowa lokacin bazara akwai kuma inda take faɗuwa a lokacin bazara akwai inda take fitowa lokacin kaka akwai inda take faduwa lokacin kaka din an gane wannan ko ko kai kanka in ka lura za ka ga wani lokaci rana tana fitowa kudu-kudu wajen kudancin duniya ko kudu da garinku wani lokaci kuma ka ta koma kamar tsakiya-tsakiya ko arewa-arewa haka dai a yanayin shekara tana da mafita guda biyu tana kuma da mafada guda biyu ba don ma'ana binciken ɗan adam bai gano wannan ba sai da alkur'ani ya faɗi mana ya ce mahuda guda biyu ce haka mafaɗar ta ma guda biyu ne ubangiji da yake fito muku da wannan bambancin fitowar rana kuma fitowar ta waɗannan ɓangarori guda biyu yana da tasiri a rayuwarku inda an muku ita na fitowa mahuda ɗaya to da wani abu ya same ku wanda ba za ku iya abin nan ba domin da iskar da kuke shaka da ta kasance ta gurɓace ina fata mun gane lokacin bazara za ka ji iska tana kaɗawa daga arewa daga kudu maso yamma tana bugawa arewa maso gabas a hankali kai tana bugawa nan wajajen kamar yanzu ɗin nan in allah ya kai mu lokacin damuna ka natse tsaf za ka ji kuma iska tana fitowa daga gabas kuma tana kaɗawa yamma an gane wannan ko to da mahuda rana ɗaya ce ɗaya take fitowa kuma ta faɗi guri ɗaya to da iska da'iman za ta dinga yi waje ɗaya ne ba ta canza ba in kuma iska tana kaɗowa gabas lokacin bazara za ka ga tana turo gizagizai ne tana turo gizagizai su suke haɗo zamo hadari sai a samu ruwan sama sanda ta gama turo suka komo gabas gabas ta ɗau nauyi kuma iska ta koma lokacin dama tana turo su kuma yamma sai kuma an samu ruwan sama haka wata hikima ta Allah dan mu samu abinci dan mu samu ruwan sha ashe inda iska dimin da'imin gure ɗaya take kaɗawa to da babu yanda za a mu samu ruwan sama an fahimci wannan ko da ba za mu same shi ba amma hikima ta Allah da kaunar da yake mana sai yake turo iskar ta ɗauko ruwa ta turo shi gabas kuma ya dawo da ita ta turo shi gizagizan da ta har haɗa ta zamo hadari kuma ta turo su yamma a saukan mana da ruwa dan kaunar da yake mana dan ni'imta mun da yake to fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban wace ni'imar ce ta ubangiji kuke karyatawa shin wani ni'imar da ya muku sai ya muku ruwan sama da kada muku iska gabas da yamma da hudo muku da rana gabas da ah, mafuda biyu da mafada biyu shine abin karyatawa ko ko ba shi bane an gane wala bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu falakal hamdu Allah ka taimake mu Allah ya taimake marajal baharain yaltaqiyan بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم wani abin kuma ga wata ni'imar Allah ya ce marajal baharaini ya raba tsakanin koguna guda biyu yaltaqiyan kuma ga suna haɗe wancan daban wancan daban ɗanɗanan wancan daban wancan daban baina huma barzakhun a tsakanin su kuma akwai wani shamaki la ya bagiya ba mai haduwa da wani Allah kwar kalli wannan in ka je akwai koguna ba ɗaya ba biyu ba hatta wajen ƙasar Bahrain din na gabas da tsakiya ko ta ƙasar ake ce mata Bahrain ma'ashin asalin shi ne. koguna ne guda biyu suna tafiya tare amma ruwan wannan daban ruwan wannan daban an gane wannan ko ruwan wannan bai shiga wannan na wannan bai shiga wannan kuma gashi tare suke gudana suna gangarawa ba su haduwa ubangiji na ya mana wannan ni'ima Ta wata ibara ta daban ruwan da muke sha karkashin ƙasa wannan ruwan da muke gina rijiyoyi ko ruwan nan da ake yin sola a yi tuƙa-tuƙa muna tatso shi muna sha a can ƙarƙashin ƙasar idanuwar ruwa da aka ce an tadda idan ruwa mai ƙarfi to koguna ne rafuka ne can ƙarƙashin cikin ƙasar ina fata muna ganewa gudana suke ƙarƙashin ƙasa ɗin to a can waɗannan idanuwar ruwa su ma kala biyu ne akwai mai daɗi akwai mai zardi wani gurin ana gina rijiya sai ka ji ruwan zar daɗi kamar ruwan famfo ka matsa daidai can gurin ka gina wata sai kuma a samu ruwan mai zartsi ga su kusa da kusa a cikin ƙasa ɗaya kila ba a cikin gari ɗaya ko ma a cikin unguwa ɗaya ko ma a kan titi ɗaya wannan rijiyar ta ba da ruwan daɗi wacce rijiyar ta ba da ruwan zartsi duk kuma tare suke alafon kuma cikin ƙasa ɗaya ke ba su haɗe ba ba su haɗe ba ana samun wannan ko kila ko anan garin ma akwai irin wa'annan rijiyoyin akwai su ma da ko unguwar su ma akwai ka gani ko haka Allah kenan duk kuma ruwa ɗaya ne ruwan nan da ake daga sama bakin wanda koguna suka dauka to akwai da ƙasa take tsotsewa wanda ƙasa take tsotsewa ɗin nan shi ke yin ƙasa ya ƙasa ya ƙasa shi ke zama wannan idanun ruwa ba da ƙasa yake taso da saman ne da yake ake tsotsa sai ƙasar ta tsotse ta zama kamar mai rariya yanzu in ka zubar da ruwa nan ka tare shi haka zuwa gobe ka ga ƙasa ta shanye shi ya yi ƙasa ko ta zama kamar ta rariya ce kamar ta fulta ana tace shi ne sai ya bar dattin da ya taho da shi can ma ƙasa akwai wata rariya ya ƙara tace shi haka ya tafi ana tace shi gwargwadon zurfin shi gwargwadon kyan ruwa can haka ne kuka ga ruwan sola ɗin nan wanda ake ginawa can ƙarƙashin ƙasa a zura faye masu yawa ya fi ruwan rijiya ta gargajiya tsafta da gyaɗe dan an fi tace shi ya fi bin rariyoyi da yawa ana tacewa fiye da wannan ruwan rijiya ko ruwan soda duk wacce tafi zurfi to kuma ta fi daɗin ruwa ma'ana ruwan ta fi tsafta ya fata mun gane ɗan cikin ƙasar kuma hanyoyin ruwan daban-daban ne akwai mai zarɗi kuma akwai mai daɗi wani gurin in an sa an sami mai daɗi da a samu ruwan daɗi wani gurin kuma a samu ruwan zarɗi mun gane wannan ko ikon Allah kenan sannan ta wata ibara ta daban ya rarraba mu tsakanin ruwa na kogunanmu in ka kalli ruwan kogin kwara kogin binuwe da irin waɗannan manya-manyan koguna da waɗannan 'yan ƙananan koguna namu irin su kogin gwaigwaye irin su wane ne da sauransu kaga ruwa ne wanda yake mai daɗi in ka ɗebo ruwan teku shi kuma ruwa ne mai zarzi dan bai shawo ba tambaye wanda ya san ruwan teku bai shawo Yadda ka san an an taya mai gishiri haka yi bai kana sa ba a baki bai haɗuyo wani iko na Allah ku. kuma ya fi kowane ruwa yawa a duniya dan me dan wata ni'imar kuma da Allah yake nufin mu da ita kaga wannan zartsi na ruwan teku kaga ruwan nan mai zartsi wallahi inda babu shi da duk abin da ya mutu ya fara wari ba zai daina warin ba wannan zartsin na ruwan to shi ke kashe warin duk abin da ke da wari da an ce wani abu ya mutu ya so wari nan da nan kwana ɗaya biyu uku sai ka ji ya daina warin wannan ruwan ne mai zarfi inda babu wannan ruwan zarzin to da duk wani abu mai wari ba zai taɓa daina wari ba ashe ka gani kenan da sauran dai abubuwa ga su nan bila adadin wanda bincike bai kai kai ba har yanzu bincikawa ɗan adam yake yana gano abubuwa bila adadin wajen wannan hikima ta Allah duk Allah ya shirya wannan ne dan kai dan adam duk wani abu da Allah ya halitta a duniya ya halitta ne dan kai dan adam ka ji daɗi mata allakum wali an'amikum dan ku ji daɗi kur ku. in ku ji daɗin ku yi me wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ku kuma ku bauta ma Allah da ya muku wannan ni'ima yayi muku ne kurin dan ku yi mai bauta to fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban wata ni'imar ce ta ubangiji ta sa kuke karyata shi ne babu Allah ya ce mi ya kharuju minhum al-lu'lu'u wal-marjan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban wa lahu al-jawab والجواد في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله تبارك وتعالى يتي يخرج منهما Allah yake fitarwa daga cikin waɗannan ruwaye kala biyu mai zartsi da mai daɗi cikin kowane ake samun lu'ulu'u wal marjan lu'lu'i da marjani isa kayan ado ne wa'insu duwatsu ne masu tsada wa'inda ake ado da su ko masu tsadar gaske to cikin ruwan nan ake samu su cikin waɗannan koguna ake samu su Allah ya hore muku kuma samun abu mai tsada abin ado abin tsada cikin waɗannan ruwa idan ni'imta ku Ba bi ayyi ala rabbikuma kuma to wata ni'ima ce ta ubangijin ku ta sa kuke karyatawa wala hul jawar kuma Allah ya sa muku jiragen ruwa aljawar asfun jiragen ruwa mun shi a ga sunan horarru samanmu kinkima kinkima fil bahari a cikin teku kal alam kamar duwatsu ka taɓa zuwa bakin wap kuma kamar lagos ko port ko eh, safale ga yadda manyan jiragen ruwa suke karawa kuwa in baka taba zuwa ba tambayo in suka taɓa zuwa ka ji yadda jirgin ruwa yake kinkima kinkima wani jirgin ruwa kaga girman masallacin nan to ya kai masallacin nan sau arba'in wani ya kai sau hamsin wani jirgin wajen kan kudin kan kurin wajen inda direba yake bangaren direba gari guda ne gidaje za ka gani na yi. Sai ne hawa biyu hawa uku gidaje fa kangan kanga hadda hotaloli wannan kenan jirgin ruwan kaya kenan mai ɗaukar kaya daga nan ya kai ta daga waccan ƙasa zuwa waccan wannan kenan akwai manyan jiragen ruwa waɗanda kuma na soja ne na yaƙi ne za ka samu waɗansu jiragen ruwan filin saukar jiragen sama airport a kan jirgin ruwa airport a kan jirgin ruwa ba shi kaɗai ba ne ba akwai wani ɓangaren can inda mutane ke rayuwa inda da gidaje da ɗakunan kwana da wutar lantarki da ruwan famfo ta cikin jirgin unguwa guda waje ɗaya ga airport jirgin sama ya shiko a guje ya zo ya jira yadda kake gani yana jira a filin jirgin saman amina kano airport kuma ya tsaya a kan jirgin ruwa kuma wannan jirgin yana kuma kan ruwa ko bai nutse ba lafuwar inda za ka ɗau sufana kuma ka jefa cikin kuma yadda nutse wannan ba ni'imata ba ne daga allah wallahi ko wanda suka kera jirgi ko kamfanin suka kera jirgin ruwa su kansu ba su san me yake rike jirgin akan ruwan ba ba su sani ba Allah kwa kalli wannan aljawa jiragen ruwa mun shi shi'atin ga sunan mu ba ɗaya ba ba biyu ba sai da bahari akan ruwa cikin teku kala ala kamar duwatsu yanda ka san in ka hango wani jirgin ruwa kamar ka hangi dutsen zuba da kusa da abuja din nan wani kamar ka ga dutsen kusa da kwashi duk kuma kan ruwa bi ayi ala rabbikum kuma to tuni ima ce ta ubangiji ne take sawa kuna karyatawa ne babu Allahu akbar Allah da kaga dai ana ta tuna mana ni'imomin da Allah ya mana ne muku ni'ima iri kaza na samu muku ni'ima iri kaza na samu muku ni'ima iri kaza duka fa Allah yana tuna wannan yana tuna mana wannan ne dan mu yi mishi godiya godiya ga Allah ko bi dokokin shi shine godiya ba godiya ta fatar baki ba kurin ai mu alhamdulillah ai mun gode Allah mun abin da wannan mun gane wannan ko aikin ka ya nuna ka gode Allah aikin ka ya nuna kana mai godiya ga Allah an gane wanda ya maka wa'annan ni'imomi to ku ya tantance kai mai biyayya wanda ya shimfiɗa maka wa'annan ni'imomi to wallahi ya tantance kwarai kai mashi biyayya daga cikin ni'imomin kuma da ya samar da kai kai dan adam sai ya faɗe maka dalla dalla tiryan tiryan ga yadda za ka yi ka tsira ga yadda za ka yi ka ci nasara in kai za akwai haɗari in kai za akwai haɗari kamar na faɗi kwanaki ko anan ne ko wajen wani karatun ne na ce misali shari'a za a kai wani mutum wajen alƙali za a kai shi a yi mai shari'a sai alƙalin nan sai ya aiko wani mutum musamman da wani takarda rubutacciya ya ce a zo a karanta ma wanda za a kawo gaban shi ya tuhume shi din nan akwai kaza akwai kaza za a tuhume ka kan kaza za a yi maka tuhuma kan kaza in na tambaye ka kaza amsa ita ce kaza za ka ce in na ce ma tambaya iri kaza to amsar ita ce za ka ce kaza tun daga farkon shirin har ƙarshe aka turo mutum su sukutun ya zo ya karanta ma wannan da za a kai gaban alƙali alƙali da kanshi ya ce a zo a faɗi mai ga hukumin tuhumce-tuhumce da za a yi mai kuma ga amsoshin da zai bada in kai kaza kai kuskure fa zan daure ka kaza za ka ce in kai kaza ku kai fure aka zo aka karanta ma wannan mutumin waɗannan tambayoyi da amsoshi an fahimci wannan ko dan aike ya zo ya karanta mai sannan aka kai shi kotu dan Allah wani irin adalci ne alƙalin bai mishi ba babu ina fata mun gane to Allah tabaraka wa ta'ala shine alƙalin mu duk in muka gama wannan rayuwa za mu koma gare shi kuma zai yi mana tambayoyi akan rayuwarmu sai ya aiko ɗan aikin shi manzanni musamman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da rubutacciyar takarda alqur'ani gashi nan gaban mu aka ce a karanta muna ga abin da za mu tsira mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza in mun je za a tambaye mu kaza za kuma a yi mana tambaya iri kaza da aka mu tanaji kaza in za mu tafi mu tafi da kaza an gane wannan ko kada mu kurkure fa in muka yi kaza to kaza zai faru za a ɗaure mu amma kaza za mu ci nasara kuma manzon nan ya zo ya bayyana dalla dalla ya fassara mun a hadisan shi sunan bila adadin shi yanzu mutum ya isa kiyama bai da gaskiya Allah ya ɗaure shi a jahannama an zalunce shi ba zalunce shi ba an mana komai yanda ya kamata Allah ya taimake mu to kuma lokaci bayan lokaci yake tuna mana za ku dawo kuwa za ku dawo har ma ya kai ga cewa kullu man alaiha kullu من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله يتي كل من عليها فان duk abin da ke kan duniyan nan mai karewa ne Aga ana tuna muna komin daren dadewa ka mutu komin daren dadewa ki mutu komin daren dadewa zan mutu an gane wannan duk abin da yake raye ba ma mutum kadai ba duk wani mai rai fani mai karewa ne ya ma kare ya gama sai ya zo ya sigar fi'ili mari ko fani ya kare wa ya baka wajen rabbika zatin ubangijin ka ne kadai zai saura zulul jalali wal ikram abocin girma da daukaka shi kaɗai zai tsaura shi kaɗai zai tsira in ba shi ba to duk komi ma mai karewa ne ko mun daren daɗewa kuwa da haka kenan ka yi shiri ka yi guziri dan tabbas wannan rayuwar mai karewa ce to kafin ta ƙara maza maza ka cire bata maza maza ka yi guziri kafin ranar karewarta shi yanzu wannan tunatar da aka yi da kai cewa za fa ka ƙare dan ka yi guziri ba a bakka a cikin duhu ba akwai ranar za ka ƙare ai ni'ima ce aka ni'imta mu da ita ko ba ni'ima ba ni'ima ce kamar da misali alƙalancin dazu to fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wace ni'ima ce ta ubangiji kuke karyatawa da ya nuna muku za ku kare dan ku yi guzuri aka ni'imta ko da wannan ba a baku cikin duhu ba wannan ne yasa kuke saba ma Allah kuke karyatawa ba mu karyata ko daga cikin ne muka ya Allah الله يتيبي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي يسأله من في السماوات والأرض duk wanda ke cikin sammai da duk wanda ke cikin ƙasai da wanda ma ke tsakanin sama da ƙasan ya sa'aluhu Allah ya ke roƙo kowa gare shi yake komawa Allah ba mu kaza Allah yi mana kaza Allah yi mana kaza kowa ko ba haka bane mutum aljan dabba tsuntsu kwaro kowa ba da ne Allah ake roƙo yas'aluhu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai bawa ne ga Allah Allah yake roƙo. nan cikin mu dai da wuya ka samu wani a ce shi ya wuce komai bai bukatar komai gurin Allah da wuya dai ko ana samu babu ko kana da komai ka ce Allah kai mu gobe da safe ashe dai akwai bukatar <laughs> eh ne kai saboda haka shi Allah kulla yawmi kowace rana ma'ana kowane lokaci huwa fi shi a cikin sha'ani yake miƙatan amsocan kashe rayawancan, raya wancan kowace kowane lokaci huwa fi sha'ani cikin aiki yake cikin sha'ani yake Allah kuwa Allah kenan an gani ko komi yana gudanar shi kuma ala wafil qudratu wal irada yanda yake so kuma haka abin yake gudana ba a samun kuskure ba a samun canji dan Allah bawan Allah in kai mai gida ne kana da mata da 'ya'ya cikin gidan a ce matanka biyu 'ya'yanka bakwai ko takwas ko goma dan Allah kake gani cikin gidanka wace irin tsauniya kake yi ya kake kai da komo wajen control din ma cikin gidanka kurum na fata mun gane kawo abinci kawo ruwan sha kawo sutura daki ya huje yauri ya karye taga ta balle da ba lafiya kan gane wannan ko kudin magani kudin asibiti kudin makaranta kalli wannan kuma a zo a tafka ma abin da baka so kuma dole kai hakuri an gani ko dole kai hakuri to kalli wannan dan gidanka kadai duka duka ba ko ta kuma ishirin ba an gani to Allah tabaraka wa ta'ala duk duniya tun ta farko har ta yanzu har ta gobe shi ya halitta ta babu wanda ya taimaka mai ƙasar nan da muke takawa duk duniya kowa ya yarda Allah ne ya halice ta shi kaɗai kuma ya halice ta ko shawara wani bai bada ba waccan saman da muke hange Allah ne ya halice ta shi shi kaɗai ya halice a bashi ko shawara babu wanda ya bashi dan ya nuna mana haka yana makaranto can baya sai yake halitta mutum shi shi kaɗai zahiri muna gani matakka ta ɗau kai kanka ka san baka taimaka ma Allah da komai ba wajen halatta dan jariri ita kanta mai take bata taimaka Allah da komai ko rika mishi nan wajen sanda yake shi fida mutum da cikin cikin ba akwai mai kama mai ya daddaura sanda yake hada jijiyoyi ko sanda yake shirya kashi kan gani akwai mai taimaka ma Allah babu shi kadai yake yi kuma ya samar da mutum a cikin cikin mutum ya kuma hura mutum rai a cikin mai rai alaƙon kuma ya bashi nan tsawon lokaci sai sanda ya ga dama ya fidda abin shi kuma ya zo ya ci gaba da raya shi ya kai shi inda yake so ya ƙara mai tsawo ya ƙara mai girma ya ƙara mai wayo ya ƙara mai hankali shi kan shi da ake makarin bai san ana ƙarawa ba ya ake ya ake oho ta ya ake ƙara ma tsawo ta ya ake ƙara ma kauri ta ya ake ƙara ma wayo sai ake ƙara ma hankali sai ake ƙara ma ilimi ya kai ka sani sai ake ƙarawa wa zai ban labari eh, daren jiya sai ka ji ana jan kafa ana ƙara ma tsawo ka ji wannan na ba ka taɓa ji ba kuma da ka san ba haka kake ba kai kanka ka san da kai ɗan jariri ne ka san lokacin da kake gara gare kin san lokacin da kike gala-gala kuna jihar kuna ma ɗan dimi ko ba su ne wasan yara ba duk kun yi wannan ba sai aka yi kuka kawo yanzu da kuke yamma kana garas ba ka yi Allah ke da to kalli yadda yake da wa'id kullum cikin sha'ani yake kullum cikin aiki yake kuma aikin nan wa ma masana min ba ya gajiya ko gajiya ba ta same shi domin inna ma amruhu idza da shay'an ay kula lahu kun fayakun kuma da ɗamari shi da ya so abu kai ce zamo kuma sai ya zamo ba wata wahala yake sha ba الله أكبر ويبقى كل من عليها يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان to wace ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa wannan ni'imar da ya muku da yake muku komi yake samun muku komi kukan ku ya samar da ku Da ya samar da ku kuma ya samar ku da duk abin da kuke da bukata dan Allah kalli wata hikim kalli wata aya dan Allah za ta faɗin ta kwanaki ma kila kun manta yanzu idan aka ce mutum bai da lafiya wani can ba ni ba ba kai ba Allah ya kyauta shi ma Allah ba shi lafiya aka ce ya kai garagarar da bai iya numfashi sai an sanya mai wata na'ura wata take ba shi iskar ake cewa oxygen ko wannan iskar a kyauta ake ba ita asibitoci sai ake yi fa sai ake yi ina jin ko duk awa ɗaya ko kuma duk wuni ɗaya ne ake biya wajen dubu talatin wajen dubu talatin ake biya yadda akwai makasa asibiti sun san amma dai biya ake mun tabbatar biya ake haka ne ko ba haka ba to wannan iska oxygen fa da ake takawa ita ce wannan iska wacce Allah yake ka maka da shaka tun kana yaro nawa kake biyan Allah ko sisi yanzu kaddar a ce babu wannan iska kowa zuwa zai rika eh, abin da kamar ake duro gas din nan ake zuwa gidan gas na a duro ma a ce kwar tanke shi ka je a duro ma ka rika shaka in ta kare ka koma <laughs> kalli dan Allah a gani eh da amur shakan mutuwa gas din ma ya kare a gani wai iska ce zaka shaka ce haka wannan kenan wanda Allah ya jaramta da ciwon koda akwai wani wankin koda da ake ce ana zuwa ana yi ko ina ga ajista ce ko sau biyu ne ko sau uku ake yi da kuma duk wanda za a yi akalla ana kashe sama da dubu arba'in a dama kenan da kafin abubuwa su tsananta an fahimci wannan ko duk sanda za a yi akalla sai an kashe kusan dubu hamsin zuwa sama kuma duk a sati sai an yi sau biyu ko sau uku an fahimci wannan ko ka san ko da ka kai mai lafiyar koda a kullum sai tema wannan wankin sau talatin da shida kullum sai ta yi ma talatin da shida nawa kake biya ko sisi kan waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya zuba a cikin jikinmu waɗanda ba ma iya saye da kuɗi a gani ko shi yanzu ubangijin da ya ma irin wannan tsari ya ma irin wannan shiri to kuma ya baka doka ka taka da gangan kana sane kai fa bi ayi ala rabbikum tukaziban wai wacce ni'ima ce ubangiji ya muku ne kuke karya tashi bai kamata ba Allah ka taimake mu <laughs> Allah ya ce mi sana furugu lakum ayyuha saqalan hmm. fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban hmm. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sana furugu lakum ayyuha saqalani kuma wallahi za mu tinkaro da ku da sani za mu tattaro ku za ku dawo gaba gare mu za mu yi muku kuma sakamako za mu yi ku hisabi duk abin da kuke kirge yake za ku dawo gare mu za ku mu ɗaya bayan ɗaya mu bincike me kuka yi mu yi muku sakamako a kan shi ayyuhas sakalan ya ku masu nauyi biyu sakalan mutum da aljan su ake kira ne. duk abin da Allah ya halitta mutum da aljan ne kadai aka ba mu damar mu zaɓi yadda muke so mu yi in ka ga dama ka yi Allah da'a in ka ga dama ka kafirce mashi wannan dama mutum da aljan kai aka ba amma duk sauran halittun Allah su suna bauta ma Allah ne kahara dole ba a ba su zaɓi ba ba zaɓi mala'iku gabaki ɗaya suna bauta ma Allah ne ba zaɓi la ya asullah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba ma Allah dabbobi ga baki ɗayansu Allah suke bauta mawa to a idan bautar Allah ne ma da suke yi shi yasa fara kumi in zaka dora mai kaya yake kwanciya ya san baka iya tsallaka dora in zaka hau sai ya kwanta ya kai mai alama da kai ishara sai ya duka ya kwanta Allah yake bauta ma ba kai yake mawa ba an gani ko Allah suke bauta mawa da kake daura masanu garma sima ma huda a gona ba dan kai suke yi ba wallahi illa su su tsare su ki ba yadda za ka yi da su an gane wannan ku ba yadda za ka yi da su to Allah suke bauta mawa dole suke wannan ba wajen ka suke yi ba in kuma kana ga wata hikima ke gare ka ko wani kokari ke gare ka haba san me dole su yayi huda har guda biyu ma rataya musu garma to dan Allah ji ka kamo bauna bauna ita ma kamar sa take sun yi kama da saniya je kamo bauna guda ɗaya ma ba guda biyu ba ka zo ka ɗora musu garman su yi ma huɗu a gona mu gatsin zai yi haka ba zai yi ashe su ma da kake yi ba ƙarfin su kafi ba suna yi ne kurin dan Allah ya hore su dan su yi wannan jaki wanda kake ɗora mangala jakin da kake renawa wallahi wannan kaya da yake ɗauka ana bi ana duka ana tattaka shi wallahi Allah yake mawa ba wai dan kai yake yi ba ba dan kai yake yi ba in kuma kana musun haka to akwai jakin daji kamo jakin daji malam ka ɗora mai mangala ya kai mataki gona za ka iya ba zai yiwu ba an gani ya karama karamar halitta yanzu duk taron nan namu da ya karama karamar halitta cikinsu yadda musa ta ɗan leko kofin nan <laughs> yawwa da aran ma da mai fassara da injin wa'azi <laughs> Allah ya kyauta Allah ya kare mu amma da jakai biyar su ne ko nan gure yaro za mu sa kuri jakan nan eh malam yace ce ko shan suka kiya dole ne malam yace ce ko shanu hudu suka cije suka ce ba su yi kullum kai wata rakun su ce ba su yi ba yadda zaka yi dole ka kyale su an gani wai ba haushe ma ya ce ka iya da samu doke kai shi lafi amma za ka iya samu shi ya sha ruwa babu a ce haka kenan ko tsala ne mutum da aljan Allah sai ya fifita ku ya ba ku zaɓi ku zaɓe da kuka ga dama inna na bus sabila ma shakira wa ma kafura ya nuna muku hanyoyi guda biyu ga hanyar kwarai in ka ga dama ka bi tiryan zuwa aljanna ga sakamakonka ga muguwar hanya in ka biyo ka biyo ka biyo ga sakamakonka wuta je ka zaɓo ta kake so aka baka wannan zaɓi aka baka wannan dama aka hore baka komi aka baka jiki aka baka lafiya aka baka kuɗi aka baka gurin zama aka baka hankali duk abin da kake so aka baka kace to amma ga hanyoyi nan guda biyu zaɓi wacce kake so wannan ba ni'ima bace ba Allah ya mana wasu fa halittan ba a ba su wannan ni'imar ba ba a ba su wannan zaɓin ba to duk da haka fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wacce ce cikin ni'imar da ubangiji ya muku kuke karyatawa ne babu in uwa kuji da ake cire safa wani imomi wa'anda Allah ta baraka wa ta'ala ya mana bila adadin ba ku suke nan ba in ta'uddu ni'matan Allah la in ka dinga kirga ni'imomin ubangiji ba su karewa ba su karewa kullau kana da baharu midada da nafi da na baharu kabar an tamfa da kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi madada da za a ce duk tekun duniya ta zama ruwan tawada ai ta rubuta mana irin waɗannan ni'imomi da Allah ya mana yi mana kaza yi mana kaza yi mana kaza ana dangwalowa ana rubuta. duk ruwan tekun sai ya ƙare inda za a zo na kwatankwacin shi ma sai an ƙarar da waɗannan ruwan tekuna kafin abin da ni'imomin da Allah ya mana su ƙare a shi ga nan dan tsakurowa aka cikin wannan sura Allah ka taimake mu Allah ya taimake me ya ma'ashara al-jinni wal استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي Allahu akbar Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal insi ya ku taron aljanu ya ku taron mutane in istada'atu ku jaraba ku gani in za ku iya an tan ku zo min aqsari samawati wal ardi ku fita ku fita daga wannan rufin na saman Allah ko ƙasar da Allah ya shimfiɗa muku ku jaraba ku ga za ku iya ku fita ku bar mu Allah doron ƙasar shi ku bar mu Allah rufin saman shi to ku jaraba ku ba za ku iya ba za ku iya ba kamfuzu in za ku iya ku yi kuma ku gani in kana son ka yi abin da ka ga dama kuma ya zamo Allah ba zai rubuta ma zunubi ba ba za a kama ka da zunubi wato hanya ɗaya ce hanyar nan ita ce ka bar mu Allah doron ƙasar shi kuma kada ka nufi saman shi ka bar mashi duniyar shi kada kuma ka tafi lahirar shi in ka samu wani guri inna ba nan ba to ka makale kai abin da ka ga dama ba zunubi ba lada an gane wannan ko samu wani gurin inna ba duniya ba ne ba lahira ba ce don duniya dai ta Allah ce lahira ma ta Allah ce saman ta Allah ce kasan ta Allah ce to bar mai kayan shi ka koma wani guri naka inna ba nan ba kai abin da ka ga dama in ko za ka zauna ƙarƙashin rufin saman Allah akan doron ƙasar Allah a duniyar da Allah ya shimfiɗa ko a duniya ko a lahirar da Allah ya tattala to ko ba zai yi maka ce ba za ka bauta ma Allah ba dole sai ka bi dokoki shi ai dokar gidan haya kenan ko ko ka biya kuɗin haya ko ka bar mai gidan shi ba shi kenan ba mai gidan haya ma kenan dole sai ka biya kuɗi sannan ka zauna lafiya Allah ka taimake mu Allah ya ce la tanfuzuna illa bitul tsari kai ba za ku iya fita ba ku bar wannan doron ƙasa kuma ku bar waccan sararin samaniya sai dai inda wani ƙarfi daga Allah laqad fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to ina ni'imomi da ubangiji kuke karyatawa kada mu tafi da nisa Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sai aka ce illa aka togiya dan me wani ilimi ne karkashin wannan kaga da wannan tunda aka yi wannan togiya to ashe akwai kenan wata magana ƙarƙashin wannan kasan da tsara mala a tsara duniya suka yi ta bincikowa ta irin wannan ne aka gano ashe za a iya kera wani kumbo wani kere-kere wanda zai ɗauke mutum daga ita wannan duniya ya kai shi wata duniya wa ita duniyar wata an gane wannan ku ko ya kai shi wata duniya duniyar zahara ita ce abin nan venus venus ko zara a fahimci wannan ku ana je zuwa duniyar wata yanzu kuma ana yunkurin za a tafi duniyar benin ita ce wannan duniyar zara cikin duniyar da ake da su a ce haka ƙarƙashin irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan togiya bincike yake kaiwa a gano ashe akwai waɗansu gurare wanda ba wannan duniyar ba cikin abin da ka sani na kimiyya da fasaha ɗin nan na kirkire-kirkiren nan wallahi turawa sun kwaikwaya daga wajen musulmi sun gada ne gurin musulmi tuni musulmi suka yi wannan bayani su ko musulmi karkashin ire-iren waɗannan ayoyi aka gano irin waɗannan ababe an gane wannan ko ta wannan ne mutum ya fara mu'awala ya fara kokari ya fara tunanin ya za a yi to ya samu wannan sulɗan ɗin ya sami wannan ƙarfi daga Allah wanda zai yi yunkuri kila ya bar wannan doron ƙasar ya tafi wata duniya wata ba wannan ba aka yi ta jarabawa aka yi ta rubuce-rubuce har turawa suka zo suka cinye ƙasashen musulmi da yaƙi suka kwashe littattafai da waɗancan malamai suka rubuta suka ji aka fassara musu da harshen turanci harshen latin suka bibiya suka bibiya suka ɗora a kai har suka rika zuwa duniyar wata ana ganin bature ai shi ya gano yadda ake ba ƙarya ne shi ma ta rabuwa ya an rubuta an gane wannan ku wanda ya fara ƙirƙirar jirgin sama wallahi musulmi ne musulmi ne wanda ya fara kirkirar likitanci aikin likita wannan naka yadda za a yi tiyata musulmi ne duk abin da ka sani na irin kai bari ka jima na haruffa da kake gani na boko a b c d e f g a ba ta da e fa ga ko da hausa ke da waɗanda suka kirkiro waɗannan alfabet wallahi musulmi ne musulmi ne wajen musulmi turawa suka samu su Allah kuwa Allah ka taimake mu musulunci ya ci gaba an gani ko Allah ya taimaka to ga lokaci yana matsowa kuma ga karatu yana gangarowa Allah ya taimake mu abu ashe mu karasa wannan ba ko mm. fa bi ayi ala rabbikum tukaziba to wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin nan da Allah ya mana wace kuke karyatawa babu bai kamata a karyata ba ji har wani ma abin nan latar amsa ake babu. Na la tanfuzu na illa bisul tsani ba za ku iya fitan ba sai in akwai wani karfi daga wajen Allah karfin nan daga wajen Allah shi ku bincika ku gano shi sai bincike ne sai aka bincika aka gano akwai karfin da za a iya samu wanda kila za a iya yin wata dabara a yi kaza a yi kaza a yi kaza har kila a kan wannan doron ƙasa a isa wata sabuwar duniya wa ita duniyar wata a wata sabuwar duniya ko a yunkurin zuwa wata sabuwar duniya duniyar benin har yanzu fa duk binciken ba a wuce duniyar wata ba wacce benin din ana kokarin a rika zuwa ne da ita ma tana kusa da wannan duniya mu. ita ce wata take tsaya kusa da wata tana zarama ta wata ko Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa za mu dakata ana sai kuma in altabarka wata. ala kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata a cikin waɗannan ni'imomi tsibi tari wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ke ta bayyana muna ne muku kaza ne muku kaza ne muku kaza ne muku kaza ga sunan bila adadin duka fa dan mu ji dadin bauta mishi ne to kada mu zo mu ci arzikin Allah ko mu saba mu Allah kada mu kuskura mu ci arzikin Allah kuma mu saba mu Allah a gidanka a ce akwai yaranka ka zo ka aje yaro kai ne zaka bashi abincin safe ka bashi abincin rana ka bashi abincin dare ka yi mai sutura sannan kuma da safe in ya ɗauki ya tafi gonar wani za ka yadda da safe ya ɗauki ya ce tafi gonar wani ya je ya mai noma da yamma kuma ya dawo ka ya ci tuwo za ka ƙyale shi to haka ba zai yiwu ba kenan ka ci arzikin Allah kuma ka bauta ma wannan Allah haka ba zai yiwu ba Allah sarkin hakuri Allah ka taimake mu abin da makaranta daidai Allah ka Allah ka ba mu ladan shi an ce akwai tambaya ko me me tambaya take cewa mala alhamdulillah hmm. Hmm. haka ya mai hukuncin wannan mai tambaya ya yi tambaya a rubuce tambaya da yake shine mai hukuncin mutumin da in yi zai sallar tarawihi raka'a kuɗi yake a jere sannan ya sallabe aka tambaya take ko to alhamdulillah babu laifi an ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi raka'a hudu sannan ya sallame illa iyaka fahimta ce ta malaman hadisin wasu suka ce yana yin raka'a biyu ya zauna ya yi tahiya sannan ya kawo raka'a biyu ya zauna ya tahiya sannan ya sallame domin sun ƙara da wancan hadisi da manzan Allah yake cewa salatul laili masana masana na filfilin dare raka'a bibi ne bibi ne suka ce in ya zauna a a biyan farko ba sallamewa yake ba sai ya kawo ta hudu sai na sai ya sallame ina fata an gane wannan wasu kuma suna ga manzan Allah ya raka a hudun ne kamar yadda Aisha ta tabbatar ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar tarawih wa ana sallar cikin dare ya raka a hudu abin da ta faɗa kenan da lafazin ya yi raka a hudu kada ma ka tambaye ni kyawun su da tsawon su sannan ya zauna ya huta sannan ya tashi ya ƙare wata raka'a hudu kada ka tambaya ma kyawun yadda inganta su da kuma tsawaita sun da yi. kada maka ya tambaya akan wannan daga nan sai ya zauna sai ya sallame sai ya shafa'i da wuturi ya fata mun gane wannan a raka a takwas kenan to raka a hudu tace ya tace ya raka a hudu yayi biyu ne ya zauna bai sallame ba ko ko hudun yayi gaba daya anan malaman hadisi sun kare juna da sani ina fata mun gane Allah ya taimake mu amma dai an yarka a hudu sai aka zauna aka sai aka sallame tayi in an yi raka'a biyu aka zo aka ta iya aka sallame ta yi ina fata mun gane domin kowace akwai madogara daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu a'lam Allah ka taimake mu na ramajin mala malam kuma yake tambaya da baki sarki tasbihi sallar da ake ta tasbihi din nan ita raka'a biyu ake ko hudu tambayar kenan ko eh na ban ji fi a sallame ya danganta ita dai raka'a hudu ce za tarbihi inda rana za a yi to ba sai an sallame tsakanin wata raka'a da wani ba ya yi raka'a bi an sallame a yi raka'a bi a sallame ba amma inda daddare ne ana iya raka'a bi a sallame sannan ai raka'a bi a sallame ka fahimci wannan ko kuma ko da rana ana iya raka'a bi a sallama yi raka'a bi a sallame din na fata an gane kada ta kasa raka'a hudu amma ana a bi a sallami a ƙara a bi a sallami inda rana ko ba sallame ba komai na ba za a eh. ita raka ka ke ko da sallame raka'a biyu ana ƙaro biyu kuma su zama hudu haka manzon Allah ya koyar da ita sallallahu alaihi wa sallam ya koya ma ammin shi Abbas ko shi ya koya ma wannan sallah Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa to ma da kai mu dakata haka nan ko to ma da ake so a ce na hanyoyi da ake zuwa to duniyoyi da ake zuwa malam yace ba ta kai sama ba haka ne ko <laughs> malam yana tambaya ne duniyoyin da ake zuwa kamar a ce an je duniyar wata an je duniyar mars an je duniyar wane ne yake cewa ba ta kai sama ba ne to wannan ni ba masanin sararin samaniya ba ne amma da abu suke cewa ba su kai saman ba waɗansu duniyoyi suke zagayawa cikin wani fili waɗannan duniyoyin ma da aka gano ɗin wajen guda tara da ake da sunan ko an ce kuma akwai waɗansu ma waɗanda ba su ba da yawan gaske Allah kaɗai ya san yawan duniyoyin idan ka fita in ba halin kai da kamar yanzu ka ɗaga ido za ka ga taurari rambatsawo ka gan su ko to mafi yawansu duniyoyi ne wa'yansu su daga ciki duniyoyi ne daga wannan duniya tamu wa'yansu su duniyoyin ne to kuma wannan unguwa ɗaya ce akwai unguwan nan kuma da yawa na taurarin Allah kaɗai ya san abin da ya halitta Allah kwar a gane wannan ko wannan shi ne Allah ka taimake mu Allah ka yi mana da kyau Allah ta baraka wa ka sai aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka amshi ayyukan mu Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin batun ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin ka biya musu ya Allah duk abin da ke damun mu yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi kai mana maganin shi duk abin da muke da bukata na alkhairi Allah kana da dubin shi Allah ka ba mu shi ya Allah kuma ka sanya mana albarka cikin shi ya Allah Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allahumma rabbana atina da ta